This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis biyu ga watan Mayu na shekarar 2024 kafin ku jabi wanda muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz Burtaniya tana shirin mai da wasu bakin haure da ba a tabbatar da alkalmansu ba kasar ruwan a ƙarƙashin sabuwar dokar ta bakin haure. Kremlin ta baje kolin kayan kasashen yamma waɗanda aka kwace daga wurin sojojin Ukraine. Sannan majami'ar United Methodist ta soke wata dokar da ta haramta rantsar da fastoci masu luwaɗi da ɗaurawa 'yan luwaɗi ko maɗigo aure. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani da kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na jose kan rashin wuta a jihohin yankin arewa maso gabashin Najeriya. to wasu mutane ne suka je suka ciccire wasu karafuna daga jikin wannan manya-manyan tawas din to tawas din da aka yi iska sai suka zube guda hudu suka zube shi yasa aka samu yankewar wuta bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da sufurin layin dogo daga birnin fatakol na jihar rivers zuwa birnin abada ke jihar abia tabbas abu ne mai kyau kuma zai taimaka sosai wajen haɓaka sufuri da kuma samar da kuɗaɗen shiga da kuma sauwaƙa ma al'ummar ƙasa ga yanayin harkar sufuri. kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ta shirya kuma za ta gabatar inda shirin na wannan makon zai ci gaba da duba batun cin zarafin mata a gidajen aure amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Burtaniya ta tsare wasu bakin haure da ba a tantance yawansu ba waɗanda take shirin mai da su da a ƙarƙashin sabuwar dokarta ta bakin haure abinda jami'an gwamnati suka faɗa kenan jiya laraba. Sanarwar ta biyo bayan tabbatar da ƙudurin dokar bakin haure da Firaminista Rishi Sunak ya gabatar wanda zai ba da dama a kwashi masu neman mafaka da suka shiga Birtaniya ba tare da izini ba zuwa wasu kasashe marasa hadari. Dokar ta kauce ma wani umarnin kotun koli da ta haramta tura bakin haure Rwanda gudun cewa hakan zai jefa su cikin hadarin fuskantar muzantawa. Rwanda mai yawan al'umma miliyan goma sha uku wadda aka yaba mata da irin kayan more rayuwar da ta samar na zamani na ikirarin zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya kwanciyar hankali a Afirka. sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na da sukar gwamnatin ƙasar a kan batun hana mutane faɗin albarkacin bakin su. An fara baje kolin kayan sojin ƙasashen yamma jiya laraba a Moscow babban birnin Rasha waɗanda aka kwace daga wurin sojojin Ukraine yayin gwabza yaƙi a Ukraine. Baje kolin da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi ya kunshi sama da kayayyakin yaƙi talatin ƙirar ƙasashen yamma masu ƙarko ciki har da wata motar yaƙi kirar amurka samfurin mi abrams da motocin yaƙi masu silke samfurin bradley da tankar yaƙi samfurin leopard 2 da mota mai silke samfurin marder infantry kirar jamus da mota mai silke samfurin amx 10 rc kirar faransa za a ci gaba da baje kolin wato baje kolin har tsawon wata daya a wani wurin tunawa da yakin duniya na biyu da ke yammacin moscow kana za a baje kolin bindigogi mujallun yaƙi da sauran muhimman abubuwa majami'ar united methodist mai mambobi miliyan goma a faɗin duniya ta soke wata doka jiya laraba wadda ta haramta rantsar da fastoci masu luwaɗi da ɗaurawa 'yan luwaɗi da maɗigo aure hukumar kokin wato hukumar cocin a wani taron shugabannin majami'u da aka gudanar a north carolina ta amince da wannan matakin da ƙuri'u 692 akasin 51 majami'ar ta soke haramcin 1984 da aka sanya kan naɗa fastoci da suka bayyana ƙarara cewa su 'yan luwaɗi ne ta kuma yanke shawarar cewa fastocin da suke auren jinsi ba za su fuskanci wani hukunci ba kazalika ba za a hukunta duk wani fasto ko majami'ar da take ɗaura wa 'yan luwaɗi aure ba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla ‘yan jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. ‘Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan rashin wadatacciyar wutar lantarki, inda masu manya da ƙananan masana'antu ke takaita ayyukansu, a wasu lokuta ma suna rufewa. Sai dai wata sabuwa kuma shine yadda wasu bata gari a baya-bayan nan suka lalata manyan layin wutar lantarki mai ɗaukar wuta daga jihar plateau zuwa jihohin gabashin kasar guda shida wannan lamari dai ya haddasa rashin wutar lantarki a waɗannan jihohi ga dai rahoton da wakilinmu zainab babaji ta aiko mana Al'ummomin jihohi shida da ke arewa maso gabashin Najeriya sun tsinci kansu cikin tsananin rashin wutar lantarki, lamarin da ya durkusar da harkoki da walwalan jama'a. Hakan ya biyo bayan yadda wasu batagari suka lalata manyan layin wutar ne da ya ɗauka daga jihar Plateau zuwa gabashin ƙasar. Injiniya Abdullahi Bello Muhammad babban darakta na kamfanin da ke rarraba wutar lantarki na Jos ya ce ayyukan batagari ne ke janyo musu matsala. E wato an samu babban matsala ne a kan babban layi na wuta mai karfin 330 kV wadda ya ɗauki wuta daga Jos ya yi Bauchi ya yi Gombe ya yi Adamawa yi a yobe ya yi borno ya yi taraba to wasu mutane ne suka je suka ciccire wasu karafuna daga jikin nan manya-manyan tawas din to tawas din da aka yi iska sai suka zube guda hudu suka zube shi yasa aka samu yankewar wuta To yanzu me ake ciki? Eh, a da yake hakkin gyaran wannan layi babban layin na transmission company na Nigeria ne TCN Ah, sun yi already sun yi mobilizing ah, kayayyakin aiki da mutane ana an fara gyara wurin so aiki ne da kuma yana da wahala gaskiyar gaske zai dan dauki yan kwanaki kaɗan haka ne ana sa ran cewa cikin yan kwanaki za a samu wuta kenan eh insha Allah amma wani matakan tsaro za ku sa domin tabbatar da cewa an gano waɗanda suke cirewa ko da ma'aikatan ku ne ko ma yan gari ne kawai ko kuma ma waɗanda suke sayan irin waɗannan manya-manyan na'urori yanzu haka muna da haɗin haɗin gwiwa da hukumomin tsaro. in fact har akwai group din eh, alikwara baushe su ma mun engage nasu eh, kuma muna roƙon su Allah su yi mana hakuri transmission company of Nigeria suna iya kokarin su su ga cewa an dawo da wannan eh, wutan babban daraktan kamfanin da ke rarraba wutar lantarki na Jos da ke samar da wuta a jihohin Plateau Bauchi Gombe da Benue kenan injiniya Abdullahi Bello Muhammad daga jihar Gombe Kabiru Salihu Dukku ya ce rashin wutar ya sa harkokin rayuwa rayuwa sun tsaya ci To kamar kinga ga kamar mu talakawa masana'antu kamar a cikin gidaje mu bari kamar misali irin mata na cikin gidaje suna da kananan masana'antu wanda su wa'annan masana'antu suna kusan alaƙa direct da wutan lantarki. kinga wannan gaskiya ya shafe mu gaba daya. Shi ma ya Ibrahim da ke aiki a gidan rediyon jihar Taraba ya ce ala tilas rashin wutan ya sa suka sauya lokutan gudanar da ayyukansu a rediyo. Karfe takwas ɗin dai yanzu muke tashi. muke rufe gidan rediyo in ka samu ruwan sanyi sai wata guda daya sai a ce naira hamsin. Daga jihar Yobe Muhammad Kabiru Nangere ya ce babbar matsalar su ita ce rashin ruwa. komai ya tsaya ga tsadar rayuwa ga ruwa in ka je ka zaka sayan a gindin bohol za ka je ka sayi baro ɗaya naira ɗari biyar in ba baron ka bane ka karba hayar jarakuna sai ka karba hayar baro nan ma wajen ɗari biyar naira dubu ɗaya kina malai mm. ga maganar cajin waya za ka suna cikin yajin aiki ma kan sai in dai za na biyan su naira ɗari biyu a kowace waya su mai fashin baki kan lamura Muhammad Awal daga jihar Nasarawa ya shawarci gwamnati da ta tantance ma'aikatan da ke aikin wutar don kakkaɓe ɓata gari a cikinsu. Sakaci ne daga wajen ma'aikatan nefa kin ga ko idan mutum bai san kan wancan abun ba da zai iya hawa wajen yi sata a mai nan ba dole a sa ma'aikata a wajen wanda za su kula da wajen ko a watan fabrairu na wannan shekara hukumar da ke samar da wutar lantarki a najeriya ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun lalata manyan layin wutan da ke zuwa gabashin najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya a gaida zainab babaji Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aisha ta dala labaran duniya kashi na biyu. Bayan Amurka yanzu Faransa tana fuskantar ta'azzarar zanga-zangar goyon bayan Falastino a jami'o'i inda ɗalibai suke kira da daina buɗe wuta a Gaza, kana a daina tallafawa Isra'ila. daga tutocin Filistino a taron gangamin da aka yi don zagayowar ranar ma'aikata ta duniya wanda aka saba duk shekara a Paris, babban birnin kasar Faransa. Masu zanga-zanga kamar Zinedine Amian, wani ɗalibin jami'a na kira da a kawo ƙarshen yaƙi a Gaza da kuma sauya manufofin Faransa. We believe there's a uh, genocide happening and uh, it cannot continue that uh, Ya ce mun yi imani cewa kisar kiyashi ake yi sannan ba zai yiwu hakan ya ci gaba da faruwa ba. Ya zama wajibi Faransa ta yi abin da ya dace wato ta saurari kiran zaman lafiya sannan ta yi kokari ta tabbatar da an daina faɗan ta yi kokarin ɗaukar matakan da za su matsawa Isra'ila. 'Yan Democrats sun samu isasshen ƙuri'u a Majalisar Dattijan Arizona jiya Laraba wanda zai ba su damar soke wani haramci da aka sanya a zamanin yakin basasa wanda ya shafi zub da ciki wanda kotu mafi girma a jihar ta amince da a yi aiki da shi a 'yan kwanakin bayan nan ba a kammala kada kuri'a ba to sai dai kuma majalisar dattijan ta samu kuri'u goma sha shida da ake bukata don sauraron kudurin dokar 'yan democrats goma sha hudu a majalisar dattijan sun samu karin kuri'u biyu na 'yan republicans masu neman a soke kudurin dokar wanda ya saura kiris amince da shi a majalisar arizona a makon da ya gabata sannan ake sa ran cewa gwamnar arizona 'yar democrat za ta rattaba hannu a kai a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu nufi yankin Niger Delta da ke Najeriya inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta kaddamar da sufurin layin dogo daga birnin Fatakwal na jihar Rivers zuwa birnin kasuwanci na abada ke jihar Abia. wannan jirgi dai zai ringa jigilan mutane da kayayyakinsu wanda ake sa ran hakan zai bunƙasa tattalin arziki da kuma sauƙaƙa wa jama'a zirga-zirga a yankin daga fatakol ga rahoton da wakilin mulami da abubakar sokoto ya aiko mana Ministan sufuri na ƙasa shine ya kaddamar da fara aikin jigilar jirgin ƙasa da zai fara jigilar jama'a tare da ɗimbin kayayyakinsu musamman tsakanin birnin Fatakwal na jihar Rivers zuwa birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia a yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma tafiyar ta kai akalla tsawon kilomita 62 an dai fara wannan aikin ne a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammadu Buhari kuma akwai wani kaso na layin dogo da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar za a tsara miƙe shi zuwa Maiduguri babban birnin jihar Borno da ke yankin kudu maso gabashin kasar kuma aikin da gwamnatin ta ce yana ci gaba da gudana a halin yanzu kamar dai yadda ministan sufuri na ƙasa Sa'idu Alkali ke kaddamar da jigilar sufurin jiragen na ƙasa a birnin na Fatakwal. God for his benevolence. in Yana cewa ne ina cike da annashuwa matuƙa da nake ƙaddamar da wannan jirgin da zai fara jigilar jama'a da kayayyakinsu musamman tsakanin birnin Fatakwal zuwa Aba da gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu ta tabbatar da shi a cikin shiraruwanta na sabunta ayyukan gwamnatin kasar ga jin daɗin 'yan Najeriya kuma gwamnatin Najeriya na nuna nuna cewa za ta kammala aikin na bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar da ma faɗin tarayyar Najeriya. Layin na dogo dai zai miƙe ne har zuwa Enugu sannan kuma zuwa Aba. Wasu 'yan Najeriya da kaddamar da tashin jiragen a yankunansu ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin. It's e transport money for transport e dey is now to Tana cewa ne suna na Barasuwa ta ce ina cike da farin ciki kuma wannan lamari ya yi kyau domin a yanzu za mu samu saukin sufuri a sassa daban-daban na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya. Wannan abin yabawa ne to amma kuma abin da ya fi damun mu shine tsadar kayayyakin abinci musamman dalar Amurka da sauran kayayyakin masarufi to amma a kawo sauki wajen tsadar rayuwa. nidina. Shi wani dan jihar Taribas ya ce. It's very important. It's a good uh, Yana cewa ne wannan mataki na layin dogo babban ci gaba ne a yankin kudu maso gabashin Najeriya musamman bisa la'akari da cewa Abuja babban birnin Najeriya zuwa Kaduna tuni suka amfana da irin wannan tsari kuma mu namu ya lalace amma daga bisani kuma hukumomin kasar sun ɗauki matakin gyara wannan abin yabawa ne. abdulrahman sahabiyar abba ma kuduri ko kuma umarni da ita gwamnatin tarayya ta basuwa na gyaran layin dogo daga aba zuwa fatakwal da dai sauran waɗanda aka ba da umarni da kuma na yankin arewa maso tin najeriya tabbas abu ne mai kyau kuma zai taimaka sosai wajen haɓaka sufuri da kuma samar da kuɗaɗen shiga da kuma sauwaƙa ma al'ummar ƙasa ga yanayin harkar sufuri misali musamman a yanzu da ake kallon man heturi yana ƙara hauhawa da makamantansu sai dai abin da muke kira ga ita gwamnatin tarayya ya kamata a waiwayo sauran yankuna musamman musamman ma na arewa maso yamma da ya zama har yanzu muna da layukan dogo waɗanda sun daina aiki to ya kamata a farfado da su domin mu kama muna da waɗannan matsaloli kuma ina aka lura mun ma fi sauran yankuna a tituna waɗanda suke sun mutu sanadiyar waɗansu a matsaloli da ma jimawa ba tare da an yi gyaran su ba. Lamido Abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida lamida abubakar sokoto da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu ta boa africa kan mita 200.5 zangon fm ma ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogon nan washington dc na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba na zamantakewa zai haifar da alheri amma kowane dan adam yana da yakacin haƙurinsa. akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza ina son dukkan su biyu kowa ya fi karfin zuciyar shi duk wanda ke gane wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan ya kasa sauke hakin da Allah ya tsara kai to gaskiya akwai sakashi a cikin masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Bincike na baya-bayan nan da aka gudanar a Najeriya na nuni da cewa akalla mace ɗaya cikin uku ko dai tana fuskanta ko kuma ta fuskanci cin zarafi a cikin gidan aure. Kuma duk da yake ƙungiyoyi cibiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da jan hankalin al'umma kan wannan matsalar lamarin na ƙara ta'azzara da yake kai ga naƙasa ko asarar rayuka. Makon jiya bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamari sun zayyana yadda lamarin ke tasiri a gidaje da kuma yadda al'umma ke taka rawa wajen ruruta wannan wutar. Yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da 'yan gwagwarmaya kare hakkokin mata hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim Babangida ma'aikaci a gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja. 'Yan gwagwarmaya Hauwa ta bayyana tasirin haƙuri a cikin gida da kuma lokacin da ya kamata a ja layi. A ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Haƙuri na zamantakewa zai haifar da alheri amma a matsayi na Uh, mai rajin kare hakkin bil'adama na san cewa kowane dan adam yana da yana da iyakacin haƙurinsa saboda haka idan ka kai wannan gabar na iyakacin haƙurinka abin da ya kamata ka yi shine ka nemi hanyar maslaha mafi alheri ba sai an kai ga cin zarafin juna ba nakan gaya wa mutane da yawa cewa mutuwan aure ya fi zama cikin kunci da cin zarafi daraja saboda 'ya'yan da aka da suka girma a cikin cin zarafi wannan cin zarafi da suke gani kullum yana yi musu lahani fiye da idan iyayensu ba sa tare to me yasa kike ganin haka domin rabuwan iyayen ma ai yana da wani tasiri a rayuwar yaran akwai abin da bai da tasiri ne a rayuwa anti madina babu komai na rayuwa yana da tasiri me yasa muke maganar ilimin iyaye mata yanzu saboda yana da tasiri sai dai shi tasiri ana danganta shi ne da aida tasiri mai alheri ko kuma mara alheri ko kuma mai cutarwa ko kuma mara cutarwa to sai ka duba ka gani shin menene zai fi tasiri a gare ni ni a matsayina na macen ko kuma a kai a matsayinka namiji shin mu zauna mu tattauna mu sasanta mu daidaita tsakanin mu shine mafi alheri mai yiwuwa ne ko ko a'a mu rabu idan mu zauna mu sasanta tsakanin mu mu zauna cikin aminci da kauna shine za mu iya yi mai yiwuwa ne to mu za mu zauna mu idan kuma hakan ba zai yiwu ba komi ya lalace a rabu cikin mutunci shi ya fi saboda me saboda an aka rabu cikin mutunci babu ɗacin rai babu ɗacin zuciya babu wannan raunin na cikin zuciya ta zaka dinga tunanin wannan matan da na so ta na kyautata mata na zauna da ita mun rabu kamar wuta da auduga ita kuma ba za ta yi wannan tunanin wannan namijin da na aure shi cikin aminci ya ci zarafi na ya da ke ni a babu wannan za a rabu raɗaɗin ba zai yi yawa ba su kuma 'ya'yan eh za su ji zafi za su ji ciwon cewa iyayensu ba sa tare Mm-hmm. amma ba za su ji zafin zama tare da iyayen suna kallon su kullum uban yan da ki uwar ya zage ta ya ci mutuncin ta ko kuma ta ci mushi kwala ta ci mutuncin shi ta zage shi ta kawo mishi abinci ta watsar mishi a gaban shi babu daraja kin gane duk ba za su ga wannan ba eh, duk wannan shi ma cin zarafi ne kuma akwai illa saboda babu dan da zai kaunace ki a matsayin ki na mace ga kina yi wa uban shi wulakanci wallahi ba zai so ki ba daga cikin ke fito amma yana gani kina wulaganta uban shi kullum a gaban ki a idan shi wallahi duk san da yake miki zai kankare ah, to ina to to me zai yi wa uban idan shi kuma uba dukan yake yi kullum yawa so in ce kenan eh. haka zalika kana namiji duk san da ɗanka yake maka ko yarga take maka kana cin zarafin uwarsu kullum suna gani wallahi akwai ranan da zai kai ga za su tsaya mata in kuma ba su da wannan karfin halin da za su tunkare ka su tsaya wa uwarsu to ina tabbatar muku da cewa wannan cin zarafin uwarsu da kake yi da dukan da ya riga ya musu rauni a rayuwarsu ya karya musu wani laka a jikinsu ba za su iya taɓuka wani abin kirki ba a rayuwarsu saboda ya ka riga ka karya musu laka shine ake cewa breaking it has broken their spirit. Hmm. bari zo ga dai barista hasana ta yaya za a gyara wannan al'amari namiji ya fishi ya ci zarafin matarsa a gaban 'ya'ya ko kuma mata ta fishi ta ci zarafin mijinta a gaban 'ya'ya na farko dai hali zanen dutse ne ko an goga shi da magogin karfe bai goguwa akwai cin zarafin mace da ya zama halin maza hali a'a halin da nike nufi a nan shine akwai wanda sun ga iyayensu suna yi sai suka tashi da shi ya zama musu hali akwai wanda ba su tashi da shi ba an tura su ne kai bango suka fara yi ko mace ko namiji domin ka bayan da ita yar wata wata ce akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza a wannan gurin ina son dukkan su biyu ko ya fi karfin zuciyan shi namiji ne na farko shine kan gida shine babba shine da farko ya kamata ya danna zuciyansa mm-hmm. in ya fi karfinsa muna da dattawa a arewa ai muna da wali eh wanda ya shiga ku. wanda ya shiga tsakaninku ko kuma wanda ya eh, wanda ya tsaya ya karbi yarinyan ya mika maka ita a je a same shi a yi zama in har ba son iyaye su je sai a yi zama amma in abun ya fi karfi mu a fannanin lauyoyi za ka iya rubuto petition zuwa ofishin attorney general of the federation na biyu kana iya zuwa fida international federation of women lawyers na uku kana iya neman loya mai zaman kanshi ya shigar maka da kara kotu amma mu ba mu cika son haka ba mukan so ne a yi me a yi sulhu ba mu kan ji daɗin mu gan uba ya tafi hanyar shi uwar tafi hanyar shi an bari ya su kadai gobe ya su zo su zama mana damuwa hmm, domin inuwan uwa magani ne inuwan uwa kariya ne yayin da uwa ba ta na a gida an musguna ma yaro yaro ya tashi da musguni wani damuwa ne kuma gobe in yi aure ba zai zama mutumin kirki ba mu ba mu cika son haka ba ba mu son mu gan mace ta yi hanyanta miji ya hanyar shi amma yayin da aka ce mana fa ya kai inda kullun kana duka har mun gan ya kai ishun da za a ɗauki rai mu da kanmu za mu shigo mu ce a raba auren nan ba dole ba dole ba doka ya yadda ku yi haka kwarai kuwa yayin da an kai ar abin da ya kai za a ɗauki ran mutum a raba auren kawai kowai gabansa ba lalle ba tabbas ina kira ne da babban murya zaman lafiya ya fi zaman dan sarki hakuri shine mai gishirin zaman duniya mm. amma yayin da ya kai inda har za ka ɗauki ran mutum a'a muna kira da babban murya ka zo kotu in ka zo kotu lalle lalle kana da kyakkyawan shaida cewa lalle lalle hakan ya faru za mu yi bincike in muka gano cewa haka ne za a raba lawali barin zo gare ka kana namiji kuma eh, wanda ake tsammanin ai shine kan gida kuma mai daukan nauyi menene abin da zai sa maza su fidda ransu daga cin zarafin mace menene ake so mace ta yi da zai kwantar wa miji da hankali da ba zai ci zarafin ta ba. Ai kamar dai na faɗa da farko kuma na kan bukata kan cewa har ga Allah din a ne da mazan suke ɗauka ne akan matan yake kawo wannan rashin fahimta da ake samu samu. Idan dai har a ce mu za mu taimaka a samu mu da matan ayyukan yi a ko'ina suke ma aiki ne na albashi ma aiki na kasuwanci to haka zai rage sosai wurin bani bani da har zai kawo irin ransu mazan na ɓaci akan wannan abu. Dan mazan kam sun nuna gaza saka duk wanda ke gana wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan abu kan an ce ya kan kan ya kasa sauke haƙin da Allah ya masa kai to gaskiya akwai sakashi a ciki kuma gaskiya kamata a ce ya haƙuri ya samu zuciyar salama ya yi haƙuri da cewa ga yadda abun yake gaba da tun farko kai ka ganta kana kana son ta kuma har aka amince ka zo ka zauna tare aka samu yaran haka yanzu ka yi haƙuri ita kuma kowa ya samu kansa salama a mutunta juna ita kuma akwai abin da take da baya so ta haƙuri amma dai duk bai kai irin rashin sarki nauyin da Allah ya masa akan mata ba insha Allah. To da fatar masu sauraro sun amfana da shirin kafin mu sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga ma'aurata da kuma matasa maza da mata. Masu iya magana suka ce barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe. Muna godiya ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da ya gwagwarmaya Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma ɗan jarida Lawal Ibrahim Babangida da wakili wakiliyarmu Madida Dauda da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarin duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen Birtaniya ta tsare wasu bakin haure da ba a tantance yawansu ba waɗanda take shirin mai da su Ruwanda a ƙarƙashin sabuwar dokarta ta bakin haure abinda jami'an gwamnati suka faɗa kenan jiya Laraba. sanarwar ta biyo bayan tabbatar da kudurin dokar bakin haure da firaminista minista rishi suna ke gabatar wanda zai ba da dama a kwashi masu neman mafakan da suka shiga burtaniya ba tare da izini ba zuwa wasu kasashe marasa hadari. an fara baje kolin kayan sojin kasashen yamma jiya laraba a moscow babban birnin rasha waɗanda aka kwace daga wurin sojojin ukraine yayin gwabza yaƙi a ukraine baje kolin da ma'aikatar tsaron rasha ta yi ya kunshi sama da kayayyakin yaƙi talatin ƙirar ƙasashen yamma masu ƙarko ciki har da wata motar yaƙi ƙirar amurka samfurin mi abrams da motocin yaƙi masu silke samfurin bradley da tankar yaƙi samfurin leopard 2 da mota mai silke samfurin marder infantry ƙirar jamus da mota mai silke samfurin amx 10 rc ƙirar faransa Majami'ar United Methodist mai mambobi miliyan goma a faɗin duniya ta soke wata doka jiya Laraba wadda ta haramta rantsar da fastoci masu luwa'i da ɗaurawa 'yan luwa'i ko maɗigo aure. Hukumar cocin a wani taron shugabannin majami'u da aka gudanar a North Carolina ta amince da wannan matakin da ƙuri'u 692 akasin 51. Bayan Amurka yanzu Faransa tana fuskantar ta'azzarar zanga-zangar goyon bayan Faransa Falastinu a jami'o'i inda ɗalibai suke kira da daina buɗe wuta a Gaza, kana a daina tallafawa Isra'ila. An ɗaga tutocin Falastinu a taron gangamin da aka yi don zagayowar ranar ma'aikata ta duniya wanda aka saba duk shekara a Paris. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston. Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.